To masu sauraronmu barkanmu dai da wannan rana mai albarka kan juma'a ta babbar rana fatanmu dai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala haɗa mu da alkiran da yake cikin ta ya kuma karbi ibadunmu sannan kuma ya yafe mana kurakuranmu amin masu sauraronmu a yanzu yanzu dai muke samun rahoton cewa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala dai ya bawa hukumar nan ta fcc dama tare da kuma cafke wasu 'yan kasar can da guda goma sha uku saboda haƙar ma'adanai wanda suke ba bisa ka'ida ba a wata jiha a nan najeriya sai dai fa wayannan 'yan tana da aka matse su sun fa saki maciji a ciyawa ba ga wannan kuma masu tsaron idan ba za ku manta ba da zaman kawo muku rahoton cewa shugaban ƙasa a shiwaji Bola Ahmad Tinubu ya saka dokar ta ɓaci da akan abincin da ake shigowa da shi gidanan Najeriya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 domin hakan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a yaushe da zanen mu daura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma ne muku rahoton da mudumin su a sauran mu halin yanzu da sai ku da zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa kan EFCC ta ce ta kama wasu 'yan ƙasar China da guda goma sha uku saboda haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba da suke a jihar ta kwara mai magana da yawon hukumar kan wilson ujere nan shine bayyana haka a ji alhamis a shafin na efcc a twitter hukumar ta ce an kama mutanen ne da suka ƙunshi maza guda goma sha biyu da mace ɗaya a yankin jihar a da ke lorin babban birnin jihar ta kwara hukumar da ta efcc ta ce bayanan da ta samu kan ayyukan da mutanen ke aikatawa ta ƙarƙashin ƙasa kuma rashin biyan kudaden haraji ga gwamnatin tarayya kamar yadda hukumar ta fcc ta bayyana laifin da suka aikata ya saba da sashe na ɗaya a cikin kundi na takwas sashe kuma na bi kenan a kundin laifuka na shekara ta dubu ɗaya da takwas da ɗari tara da da uku haka zalika a yanda aka ake tuhumar su sun amsa cewa suna aiki ne ga wani kamfani mai suna w mining global services limited da ke a olayinka a karamar hukumar efilodun da ke jihar ta kwara efcc dai ta kara da cewa kamfanin na sarrafa sinadaran granite ne domin samar da tiles da suke sayarwa a kasuwannin cikin gida a inda ake gudanar da bincike an gano cewa dai wasu daga cikin ma'aikatan 'yan ƙasar china da aka kama ba su da takardar izinin ma shigowa ƙasar tamu ta najeriya a kazalika hukumar ta ce za a gurfanar da su da a gaban kwaliyar manta sabo domin su girbi abin da suka shuka to ko shakka babu dai akwai matsalar tsaro dai da take dawo da take jawowa irin wannan abu suna faruwa a nan gidan Najeriya ga biyan da za a ce wani dan wata kasar ya hauro cikin kasar Najeriya kuma har yanzu yana girba albarkacin kasar ta ba ta da kuma bisa ka'ida ba to a gefe guda kuma shugaban tsohon shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Imo Atkan Uche Nwasu ya faɗi muhimmin dalilin da yasa shugaba Ahmad Tinubu ya ayyana dokar ta ɓace kan samar da abinci ce Umaru ya ce shugaban ƙasar ya sanya wannan dokar ta ɓaci ne domin daƙilewar halin da suka biyo bayan cire tallafin man fetur a ƙasa Najeriya. kamar yadda a gidan jaridar na banga da rawaito rahoton cewa dan siyasan ya yaba wa shugaba tinubu bisa wannan mataki da ya dauka a wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis sanarwar da tana cewa babu tantama muna maraba da matakin shugaban kasa bola ahmad tinubu na ayyana dokar ta ɓaci kan samar da isassan abinci daidaita farashi da kuma ɗorewa wannan ci gaba ne matuka wanda muke fata ya ƙara cewa da bisa wannan mataki shugaban kasa ya nuna cewa shi mutum ne mai fahimta kuma ya san wahalar da take tuge tallafin man fetur ta jpn najeriya musamman tattalin arzikin kasan ma gabaki ɗayanta halin da muka tsinci kanmu a ƙasar nan na tashin farashin kayan abinci babban abin damuwa ne amma alamun sun nuna wannan gwamnatin za ta yi hanyar hanzarin lalibo hanyoyin warware kuncin rayuwar da talakawa suke ciki Mista Anwasu ya ƙara da cewa yadda Tinubu ya sanya dokar ta ɓaci a samar da abinci alama ce da ke nuna mutum ne mai bibiyar halin da 'yan ƙasa suke ciki. Bugu da ƙari ya nuna cewa shi ba shugaba ba ne ba da zai kauda kai kan tashin farashin kayan abinci da kuma yadda hakan ke shafar mutanen ƙasar ta baki ɗaya. to da ƙarshe dai masu sauran mu da yawa ba abin da mu ce da fatan ubangiji Allah subhanahu wataala ci gaba da fa wa'annan shugabanni namu da kuma ba su dama da iko ne muna adalci a ƙasa baki daya masu sauran mu ana neman muka mu ƙarshe wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan chat mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing me ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su ha ila kuma ku danna mana lakin mu ma domin mu ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma ne muku rahotan da mun su masu sauraron a halin yanzu dai me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku kun ji dai mun kawo muku rahoton cewa a jihar kwara efcc ta kama wasu 'yan ƙasar can ɗaya guda goma sha uku wanda maza guda goma sha biyu mata kuma mace kuma guda ɗaya suna haƙan ma'adanan ƙasa ba bai bisa ka'ida ba haka kuma an bayyana dalilin da yasa Ashwaji Bola Ahmad Tinubu ya saka doka ta ɓaci akan abinci mun gode muna jiran sakon naku a mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairin sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe tare da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke tuyo mana a shafukan namu na kata kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ba mu lafiya da zama lafiya ƙasa baki ɗaya mun gode